kimanin malamin makarantun firamare da na sakandare talatin ne suka kwanta dama sakamakon hare-haren 'yan bindiga ne dinga aukuwa a fadin jihar borno shugaban kungiyar malamin makarantun firamare kwamar bulam abiso ne ya bayyana hakan a ranar bikin tuna da ranar malamai na duniya da aka yi a garin maiduguri kwamar abiso ya dai soma ne da bayyana irin mahimmancin wannan rana gare su kamar haka wannan rana ce wanda a duk duniya aka ajiye ta domin a jawo hankalin jama'a akan harkan ilimi kuma musamman akan malaman da suke Cuerua. a jawo hankalin gwamnati su duba yadda malamai suke koyawa da yanayin da suke koyarwa kuma a yi musu aiki a game da irin waɗannan halayen da suke ciki wanda bai kamata ba kuma akwai abubuwan da ya kamata kuma a ci gaba a gyara su abubuwa da yawa yana albatan eh, ilimi a borno state shekaran jiya kawai gwamna ya shiga cikin makarantu ya gani yadda yara suke zanne a kan ƙasa malamai suna kan windo malamai kuma ba su samu karancin albashin da ya kamata ba duka wa'annan yana daban. harkan ilimi da kuma malamai a kasan ganin cewa ƙungiyar malamai sun daɗe suna ja in ja da gwamnatin jihar kan ƙin biyan karancin albashi na naira dubu goma sha takwai a wasu ƙananan hukumomi hakan ya sa na tambayi shugaban ƙungiyar comment abiso ko ina aka kwana game da wannan batu abin da muke ciki yanzu da gwamnati shine wa'annan lokal karkaramomin hukumar da suka kasa biya ɗin kuɗin shigansu a kudin yadda gwamnan gamman suka faɗa ba zai iya ba so yanzu mun yadda gwamnati ta zo da kwamiti da kuma biometrics su zo a cancance malamin nan kafin a biya so wannan lokacin ne ya ɗauki lokaci shi yasa muke sake korafin amma tun ba yau ba mun yadda an dai ta samun matsaloli da dama kan harkokin tsaro a jihar borno ko ta wannan batu ya shafi harkokin ilimi a jihar borno da kuma malamin da ke koyarwa tambayar kenan ne sake wa kwamar abison alhamdulillah gaskiya a cikin bayanin da na yi in ka gani na yi magana akan waɗanda abin ya shafa kuma mun yi wa allah eh, neman allah ya gafa gafarta musu a yanzu haka a cikin birnin maiduguri alhamdulillah malamai sun koma kan aikin su makarantun da da ba bude ba ma an bude amma wannan abin har yanzu yana nan a wasu local governments din da har yanzu muke da matsala so malamai a wannan local government ba bude makaranta ba malamai ba sa zuwa aiki a wannan local government din but amma insha Allah in dai abu ya lafa ya koma malamai za su fita kan aikin su mu a primary da secondary mun rasa malamai ya kai kusan 30 waɗanda wannan abin ya rasa da su wani shawara kake da shi ga malamanku wajen ƙara ƙaimi eh, game da harkar koyarwa ganin cewa ana tukukawa cewa kamar malaman kansu na da matsala wajen koyarwa ba su ba da bai da hankali sosai wajen koyarwa sun fi mai da hankali wajen karɓan kuɗin albashi da sauransu zaga wani ma ba zai zo makaranta ba sai lokacin da za a ce an yi biya kowane ne wanda ya yadda ya shiga harkar koyarwa harka ne na abin da ya shafi rayuwan dan adam wanda daga haifuwa har zuwa sa sabili da haka duk wanda ya yadda ya shiga cikin wannan harka yana kira da shi da babban murya don allah ya bar duk wani abin da yake ya sa hankalinsa a kai ya koyar yadda ya kamata comrade bulama abiso kenan shugaban kungiyar malaman firamare na jihar borno ke bayani kan irin kalubalen da malamai da ma karatun firamare ke fuskanta a faɗin jihar a ranar tuna da ranar malamai na duniya da aka gudanar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya